بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو ابتدى بحديه إلى مجدزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاء قوة شاء قوة رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1440 daidai yayin daidai da 19 ga watan biyar shekara 2019 a wannan masallaci na musabu bin umair Allah ya ƙara masa yadda a wannan layi na samarot a wannan gida na honorable alhaji bello a cikin wannan gari na sakkwata birnin shehu Allah ka ji ɗan shehu usmanu Allah ka yi masa rahama inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani a muna roƙon Allah ta'ala ya sa wannan littafin ya zama sababin jira gare mu duniya da lahira inda aka ce mu yi Allah ka ba mu ikon yi abinda aka ce mu bari Allah ta'ala ka ba mu ikon bari abinda aka ambata na rahama a ciki Allah ka haɗa mu da ita duniya da lahira abinda aka ambata na azaba cikin wanda littafin muna roƙon Allah ta'ala ya tsare mu da shi duniya da lahira akwai tambaya ƙwaya ɗaya da za mu karanta mal abraham bismillah cewa asalamu alaikum malam don Allah ya ce muka samu matsala da mijina sai ya yi min sake daya bayan wani lokaci kuma sai muka sake samun matsala sai ya ce ya yi min sake uku to don Allah malam menene hakikanin hakikanin domin wasu malamai sun ce ukun nan matsayin kurani kaga in hada ya kace ta saki hudu kenan tunda yayi ɗaya ya zo ya tsara uku ya sake ta saki nawa hudu to wannan shine talaqul bid'i saki na bid'a Allah ya kiyaye saboda haka a wannan ukun da yayi daga ƙarshe ɗaya za a ɗauka a wasan mai da binsa kuma wannan ita ce magana tabbatacciya ba wasu malamai bane suka ce haka haka ya annabi ya rayu shekara 23 har ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah haka abubakar ya rayu sai da na umar da ya zo daga baya mutane ya zartar a matsayin doka akwai bambanci kuma tsakanin fatawa da doka wannan kuma ita ce magana tabbatacciya Allah ya kiyaye haka za ka yi ta jin irin waɗannan matsalolin sai in kana karantar da mata an yi rigima an yi saki an yi rigima an yi rigima haka kullum Allah ya kiyaye Allah ya sa mu dace a jiya mun fara bayani akan aya ta ɗari da ainihin wato tara ba mu kai ƙarshe ba alaran ma zai maimaita sannan daga nan mu ci gaba wadda kasirun min ahalin kitabi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ود كثير من أهل الكتاب لو Allah ta'ala ya ce wadda kafirun min ahalin kitabi da yawa daga cikin ahalin kitabi sun so sun yi guri lauyar duna kuma ina ma su mayar da ku min ba da imani kuma kuffaran bayan kun yi imani su mayar da ku kafare hasadun min inda an fusihim wannan hasada daga wajensu Allah ka tsare mu da hasada min ba da ma ta bayyana lahumul haq bayan gaskiya ta bayyana gare su malamai suka ce min ba da ma ta bayyana lahumul haq shine fi kitabihim anna muhammadin sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad wa dinahu wa na'atahu wa sifatahu huwa al-haq bayan Allah ya riga ya musu bayanin cewa annabi muhammad da addinin annabin da sifar annabin a cikin littafin su cewa shine gaskiya mun faɗa mun ce Allah ta'ala ya faɗi cewa allazina atina humul kitaba ya'rifunahu wanda muka ba su littafi sun san wannan annabin kama ya arifu na abu na abu kamar yadda suka san ƴaƴan da suka haifa amma matsalar sai Allah ya ce wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqq wa hum ya'lamun wani bangare a cikin su suna koyi gaskiya kuma suna sane suke ainihin wato yin haka Da haka Allah madaukakin sarki ya ƙara faɗa cewa alladhina atainahumul kitaba wanda muka ba su ainihin wato littafi ya arifuna hu kama ya arifuna abna'ahum alladhina khasiru anfusahum fahum la yu'minun da haka wa'anda suka tabar da kansu dama ba yadda za a yi su imani to sai Allah ya ce fa'afu ku yi afwa wasfahu malamai suka ce ainihin wato fa'afu shine fatru ko ku dale su wasfahu shine a'ridu ku kauda kai ku dale su ya Allah bi amri har sai Allah ta'ala ya zo da al'amarinsa al'amru anan wajen mazdarun ne suma'i wanda yana daga amara ya amuru ne wanda yana babin nasara suru wanda mawzunuhu fa'ala yaqulu dan haka hatta ya ati Allah bi amurki malamai suka ce har sai Allah ya zo da umarninsa shine azabar da zai wa bani ƙuraiza na kisa da ɗaurewa da kuma korarsu daga cikin garin Madina idan umarni ya zo a ƙur'ani irin wannan yana zuwa da ma'ana tafi guda goma na banko zo akan ci al'amur da amanan addini walmilla. milla hanya da kuma addini da haka mu ga Allah ya ce wa annabi laqad ibtagu wal fitnata min qablu wa qallabu laka al umura hatta jaa al wa zahara amurin lahi wa hum karihun har sai da gaskiya ta zo al'amarin Allah ya bayyana kuma suna ki da haka malamai suka ce amurin lahi anan wani ne addinin Allah subhanahu ta'ala. sannan akan ce al'amru da ma'anan alkitabu wal maqala littafi da kuma wasu zantuttuka shi yasa Allah ya ce idh yatanaza'una amrahum bainahum fa qalu bunu alaihim bunyana da aka amrahum bainahum da ma'anan qauluhum magana da suke ainihin wato tsakanin su sannan a ma'ana ta uku al'amru a qur'ani yana zuwa da ma'anan wujubil azabi wal uquba idan Allah ta'ala ya wajabtar da cewa uquba da azaba sai ta samu mutane ana ce masa al'amru shi yasa da ya gama ruwan tufanu ya ce wakila ya ardu bladi ma'aki wa ya sama wa aqalihi wa ghizal ma sai ya yace wa qudiya al'amru wastawat ala al-juri wa qila bu'dan lil qawmi sannan akan ce al'amru a qur'ani da ma'anan ijabu isa bi kamali qudrati samar da annabi isa da cikakken iko na Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa lokacin da na Maryamu take cewa qalat أنا يكون لي ولد ولم ينصفني بشر ولم أك بقيا وقالت أنا يكون لي ولد ولم ينصفني بشر في الله كما قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون sannan yana zuwa da ma'anan alƙatlu fil muharabati yaƙi da kuma ainihin wato kisa shi yasa Allah sai ya ce idan antum dunya wa uswa wa hum fil udwati al uswa sai ce warrakabu asfal minkum walau tawa'attum laqtalakum fil mi'ad walakin liyaqdi Allahu amran من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم فذاك yana daga cikin ma'anarsa wanda ita ce take zuwa ta bakwai a Qur'ani da ma'anan kashe bani Quraiza da banin Nadir akan daidai yadda ya dace da hikiman Allah subhanahu shi yasa da a madina ne Allah sai ya ce wa annabi fa'afu ku kyale su wasu wasbahu ku kaurata ku kyale su hatta ya ati Allahu bi amri Allah zai zo da al'amarin shi na za a yi musu hukuma za a kore su daga garin ainihin wato madina kuma wannan abin ya faru don haka al'ummar musulmi ita ce take bacci duk wayannan abubuwan da suka faru a madina yahudawa a tarihi suna sanar da abin da ya faru saboda haka shi yasa ka ga mafarkinsu da tunaninsu kullum suna da isra'ila wacce suka zana mafinta babba a mafarkinsu suna ganin har makka da madina akwai lokacin da nan gaba za a waye gari tana cikin yanki ne na ainihin wato isra'ila sannan yana zuwa da ma'anar fatihu makka bude makka ala sabilil bushara ta hanyar yi wa annabi bushara da haka shine Allah ta'ala ya ce rabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqina sannan yana zuwa da ma'ana ta takwas shine zuhuri kiyama bayyana alkiyama shi yasa Allah sai ce ata amrullahi fala tasta'jilu subhanahu wa ta'ala amma yushriku sannan yana zuwa da ma'anan alqada'u wal qadar abinda Allah yake hukuntawa alal hukmi yake kaddarawa ya hukuntawa alal hukmi ala hukumin rububiyya akan hukunci na samar da abu da daukan nauyin shi da kuma kulawa da shi shi yasa da yake inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arshi yughshi al-layla an-nahara sayati yatlubuhu hasisan wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakhkharatin bi amri sayati ala lahu al-khalqu wal-amru sayati tabarakallahu rabbul alamin sannan yana zuwa da al-wahyi wa'ayi ila arbabin nubuwati war risala zuwa ga wa'anda suka cancanci annabta da sako Allah ta'ala ya ce wa ma na tanazzalu illa bi amri rabbi lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina zalika wa ma kana rabbuka nasiya Allahu alladhi khalaqa as-samawati Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna fa yatanazzalu al-amru bainahunna la kama lam yatakati yatanazzalu al-amru bainahunna Allah shi yake saukar da wahayi daga sama zuwa ainihin wato kasa لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما sannan yana zuwa da ma'anan azzambu wato zunubi da kuma abin da ukubar zunubin ke haifarwa shi yasa Allah yake wa ka'ayyin min qaryatin atat an amr rabbiha wa rusulihi fa hasabnaha hisaban shadidan wa azabnaha azaban nukra da Allah sai ce fa zaqat wa bala amriha wa kana aqibatu amriha usra sannan yana zuwa da ma'anin au al'aunu wan nasr taimako da gudunmawa daga wajen Allah shine ya na Allah na min al'amru min shi Allah sai yake qul innal amra kulluhu lillah yakuna fi anfusihim ma la yurduna lak yaquluna law kana lana min al'amri shay'un ma qutilna hauna sannan yana zuwa da ma'anin ash-sha'n wal halu sha'ani da hali shine Allah ta'ala yake cewa lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi sai yace wa ila Allah turja'ul umur dukkan al'amura ga Allah subhanahu wa ta'ala kuke koma sannan yana zuwa ma'ana ta goma sha hudu shi ne algar halaku nutsarwa da halakarwa shi yasa lokacin da annabi nuhu ɗansa ya hangu ya ce masa ya bunayyar kan ma'ana wala ta kun ma'al kafiri ɗan sai ce baba sa'awi ila jabalin ya asimuni min ga wani dutse can na hango zai kare ni daga wannan ruwan mai baban ya ce masa ce masa ya la asimal yau min amrin lahi illa marrahi wa hala bai na kuma mawuju a kana min almugurake sai taguwar ruwa ta shiga sai ɗan ya zama yana daga cikin wanda aka ainihin wato nutsar da su sannan yana zuwa da ma'anan arrahmatu wal kasara wato arrafahatu wato jin daɗi yasa Allah ta'ala ya ce wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا sannan yana zuwa da manan al'ilmu wal haƙiƙa abinda yake na ilimi kuma na tabbas shine wa yas'alu na fi'anar ruhi qul ruhi min amr rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa ƙalila. sannan yana zuwa da ma'anan mudi'il hukm abinda ya riga ya hukumu ya wuce na hukuncin Allah shine badi'us samawati wal ardu. wa idha qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun sannan yana zuwa da al wasu da'a'u ta'a hukunci da abin da yake kira zuwa ga lallai dole a yi ɗa'a. shi shine inna allah ya amuru bil adl wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun allamatul qur'ani a cikin littafin sha'dwa'ul bayan fi idahil qur'ani bil qur'an da ya kawo sai ce hadhihi al ayatu fi ahlil kitabi kama huwa wadihun min as-siyaqi wannan ayar tana magana akan ahlul kitabi ne kamar yadda yake wadihi a bayyana yake idan ka kalli siyasa sai ya ce wal fi qawlihi bi amrihi idan an ci wal a cikin fadan Allah da yace hatta ya ati Allahu bi amrihi sai ya ce qala ba'dul ulama'i wasu sashin malamai sun fada sun ce huwa wahidul awamir da haka ɗaya ne daga cikin wato awamir wa qala ba'dhum huwa wahidul umur akwai al awamir akwai al umur dan haka idan an ce al awamir jam'i ne na umarni in an ce al'umur jam'i ne na al'amari sai yake cewa fa'alal ƙaunin awwal akan magana ta farko idan mun ɗauki wato huwa wahidul awamiri bi annahu al'amru alladhi huwa diddul nahyi umarni ne wanda yake kishi ya hani fa innal amru al huwa al to umarnin da Allah madaukakin sarki yake fa'af wasfa wa ta'ati Allah bi amri ku jira ku kaura kai sai Allah ya ba ku umarni ya faɗa muku ga matakin da za ku ɗauka a kansu ya ce ayat da ke cikin suratul bara'a da Allah ta'ala yanzu ya ba da umarni ya ce qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir kun ga nan da yace fa abu wasfahu hatta ya ati Allah bi amri idan mun dauki al'amru anan jam'in sa shine al'awamir kishiya ne na hani wato umarni ku to yanzu nan da yace fa abu wasfahu hatta ya ati Allah bi amrihi har sai Allah ya zo da umarni ya faɗa muku ga yadda za ku yi da su to umarnin shine ya faɗa sai ce qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir to yanzu kan ku tashi ku yaki wa'anda ba su imani da Allah da ranar lahira ba sannan wala yadinuna dinal haqqi wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu ba ta haramta abinda Allah da annabi suka haramta sannan wala yadinuna dinal haqqi min alladhina utul kitaba hatta yutul jizyata an yadi wa hum Allah ya ce ba su da addinin gaskiya ku yaƙe su har sai ta fi su iya zuwa su ba da jizya an yadda ku lokacin kuna da ƙarfi su kuma suna to in ji Allah ta'ala sai ce wa anil ƙuli bi annahu ahadul umuri idan ko muka ɗauki malaman da suka ce a'a al'umur jam'i na ni ainihi wato am da ma'anan al'amura sai ce fa huwa ma sarraha bihi fil ayati dallati ala ma waqa fil yahud wannan aya ta fito ta yi bayani akan abin da ya auku da yahudu min al na kisa wa tashriri da korarsu da aka yi ya ce faɗin Allah ta'ala da ya faɗa ya yace huwa a akhraja allazina kafaru min ahli al kitabi min diyarihim la a al-hashr Allah shi ya huwa allazi akhraja allazina kafaru shi ya fitar da kafirai min ahli al-kitab min diyarihim la a al-hashr farkon kora daga gidajensu Allah ce ma banantum an yi kudu ba sa taɓa tsammanin a lokacin da aka fitar da su za a fitar da su wa bannu annahum mani'atun husunuhum min Allah sun yi tsammanin cewa gine-ginen da suka yi zai iya kare musu bala'in da zai zo daga wajen Allah da haka da bala'in ya tashi zuwa Allah sai ce fa atahum Allah min haythu lam ya'tasibu sai Allah ya zama su ta inda ba su taba tsammani ba wa qadafa fi qulubihim ar-ru'ba Allah ya jefa musu tsoro ya qurbuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin Allah ya ce sai gashi suna rusa gidajen su. da hannayensu da kuma hannun masu imani da haka sai yace fa atabiru ya ulil albab ko fa atabiru ya ulil absar ko lura ya kuma abuta basira shi yasa yace walaula an kataba Allahu alaihim aljala'a la azabahum fid dunya wal akhirah in ba dan Allah ta'ala ya rubuta musu wannan koran ba da aka yi musu azabtarwar da su tun daga duniya to da ya ci gaba da musu azaba tun daga duniya har zuwa lahira al-aya ila ghairi zalika min al-aya yace wal ayatu ghairu mansuka ala at-tahqiq domin akwai malaman da suka yi da'awar cewa ayar an shafe ta ce gaskiyar magana ba a shafe ta ba kuma duka in ka hada biyu hatta ya asiya Allah bi amri Allah ya ba umarni musulmi su yaƙe su domin wannan dalilin saukar wannan aya mutum suka gayyaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai da annabi ya shirya zai tafi mutum din inda zai zauna kujerar da suka haƙa da zai zauna sai suka zo suka haƙa rami a wajen sannan sai suka kawo kujerar suka zauna sa ta yadda suna so da zaran annabi ya zo wajen mutum din yana zaunawa akan kujerar kujerar ta burma da shi ta fada da haka da suka shirya wannan abun annabi ya fito zai tafi Allah ya faɗa masa yake masa kar ya je ga abin da suka shirya da aka tunda suka warware alƙawari Allah ce masa to ya ainihin wato ya ge su da haka inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah yana da iko akan kowane irin abu malamai suka ce min al-qatl wal ijla' na ya ba da dama da suke ganin suna da ƙarfi a kashe su kuma a kore su daga ainihin wato garuruwansu al'imamu ibn jarir tabari ya faɗa ya ce ƙala abu jafar ya ce ƙaddalalna fi mama da mun kafa hujja cikin abin da ya wuce alama nan ƙadir idan an ce ƙadir wa an na'ul ƙauyi ya ce shi ne mai ƙarfi sannan wanda yake da iko ya ce fa ma'anar aya hahu na annan laha ƙadirun وأن الله على كل ما يشاء بالذين وصفت لكم الله ينادئك أكم وإن أنك سبا تامك الأمر من أهل الكتاب وغيرهم قدير da al'amarin ahalin kitabi da waɗanda ba su ɗin ba ma duka Allah ta'ala yana da iko a kansu in sha'a in ya ga dama alin Min minhu bi ina da inadihim rabbuhum wa in sha'a idan Allah ta'ala ya ga dama to sai ya ɗauki mataki wajen yi masa azaba duk da wannan kangarewar tasu wa in sha a hadahu lima hadakum Allahu lahu min iman in kuma ya ga dama ya shiryar da su zuwa ga imani kamar yadda ya shiryar da ku la ya ta'azzaru alaihi shay'un ba wani abu da ke gagarin Allah ta'ala sai ya ce aradahu wa la ya ta'azzaru alaihi amrun sha'a sha'a ba wani al'amari da ke gagarin Allah wanda iso hukunta shi لأن له الخلق والأمر ومن حلت الدامة قباكي دا ناشني الله تعالى يمن توفيكي آية تقبيتي وقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة ya ce wa salata ku bada ku sallah wa atu zakata kuma ku bada zakka wa ma tuqaddimu li anfusikum da abinda kuka gabatar wa kawukan ku min khairin na alheri to tajiduhu inda Allah za ku samu abin a wajen Allah inna Allah bima ta'maluna basir Allah da abin da kuke aikatawa yana gani da haka mun yi bayani akan sallah a baya wa qimus salata da ma'anan atimmu salawata khams ku cika salloli guda biyar wa atu zakata da ma'anan ƙu'utu zakata amwalikum ku ba da zakar dukiyarku wa da abin da gabatar wa kanku min khairin min amalin salihin zakatun wa sadaqa na aiki mai kyau zakka ko sadaka to duhu inda Allah da ku same shi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to kishiyar haka abinda kuka gabatar ma na sharri to sai kun same shi a wajen Allah ta'ala saboda ƙa'ida na yau mata jizo kullu nafsin ma amilat min khairi muhdara wa ma min su'in bai na hawa bai na bainahu amadan ba'ida alimam ibn jarir at yake cewa ta tajiduna thawabahu inda rabbikum yawm al-qiyamah za ku samu ladan a wajen Allah gobe al-qiyamah fa yujazikum bihi da haka sai saka muku da shi wal khair huwa al-amalu alladhi shine duk wani aiki da Allah ta'ala zai yarda da shi da haka Allah ta'ala banda nan ya faɗa ya ce wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah sai ce huwa khairan wa a'zamu ajra wastaghfirullah inna Allah ghafurur rahim da haka zamu ga yana faɗa mana yace mana liman sha'a minkum an yataqaddama aw yata'akkar wanda ya ga dama a cikin ku in ya ga dama idan ana aikin alheri ya zama dan gaba gaba in ka ga dama ka zama dan baya baya akwai hawa salati gobe alkiyama gwargwadon yadda ka zama ɗan gaba-gaba a aikin alheri a duniya gwargwadon yadda za ka zama ɗan gaba-gaba wajen tsallaka sarari gwargwadon yadda ka zama ɗan baya-baya a nan to gwargwadon yadda a can ma za ka zama ɗan baya-baya allah ya kiyaye kar ka ɗauka cewa kai wani a'a ba wani kai ma ba kanka kawa shi yasa Allah ya ce wani laqad wato liman sha'a minkum an yataqaddama aw yata'akkar saboda kullum kullu nafsin bima kasabat kowace rai abin da sai na aiki da shi za a jingina ta zuwa gare shi sannan Allah ta'ala ya ce walaqad alimna almustaqdimina minkum walaqad alimna almusta'afin kuma mun san wa'anda idan ana aikin alheri su suke yin gaba gaba mun san san ji Allah kuma ya ce mun san wa'anda in ana aikin alheri baya baya suke ba wanda Allah madaukakin sarki bai sani ba da aka yi tsara faɗa ya ce inna nahanu نهي الموتى ونكتب ما قدموا ونكتب ما قدموا آثاره da haka sai ya ce wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubi da haka Allah ya ce inna nahnu nuhyil mauta mu ne muke rayar da matattu sannan muna rubuta duk abin da mutane suka gabatar da abin da suka bari na ai gurabin aikin alheri a bayan su sannan Allah ya kira ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha ya ku masu imani ku duk tsoron Allah sai ya ce wal tanzur nafsun ma qaddamat kowace rai ta duba ta gani mai take gabatarwa da kanta dan gobe goban nan ba fa gobe mande ba fa a'a wata gobe ce da za ta zo ba wata gobe da za ta ƙara zuwa bayan malamai sun ce Allah ya kira alkiyama ne ya ce mata gadar kamar yadda yau ba muna lahadi ma kake da tabbas gobe mande sai ta zo kuma tana da saurin zuwa to haka alkiyama take shi yasa Allah ke ce mana azifatul azifa ga mai kusantuwa nan fa tana kusantuwa laysa lahamin dunillahi tashi ba ya ce yace innahum yarawnahu ba'ida Allah ya yace wa rahu mutane suna ganin tana da nisa Allah ya yace mu kuma muna ganin ta kusa ba ga ta nan zuwa yace wa ma amru sa'ati illa kalamhil basri aw a aqrabu al'amarin tashin alkiyama a wajen Allah kamar ka bude ido ne ka rufe ko ya fi haka girma kusa shi ya yasa yace wal tanzur nafsun ma qaddamat li gadi sai ya yace wattaqullaha inna Allaha khabirun bima ta'malun ku ji tsoron Allah kowa abin da yana aiki sai an ba shi labari yace wala takunu كالذين na ولا تكونوا كالذين an الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون تبقى زما كمان أين سك من تد سك من تان الله سي الله يمن تد سوك وغنس da zaran baka da lokacinka ba Allah a wannan duniya ƙarya kake yi wallahi sai Allah kuma ya kawo wani aiki ya shagaltar da kai da shi yawa ko dai dama kai na shi bawo shi ya ce duk wanda bai sammakon share masallaci ba ya yi sammakon share kasuwa kuma ba ciniki da dole ne to shi yasa sai yace la yasawi ashabul nari wa ashabul janna ashabul jannati humul faizun ba za a taba yan aljanna da yan wuta a hada su ba Allah ya ce ashabul jannati humul faizun Allah ka sa muna daga cikin wa'inda za ka rabota din nan da shi yasa wani wajen Allah zai ce ya qulul insanu dan adam zai ce yawma aina ainal mafa ina wajen gudu yake Allah ya ce kallala wata ina ba wata malaba ba mabauda ba mafaka saboda ila rabbika yawma idin mustaqa zuwa ga ubangiji a ranar matabbata ta tsashe tsaye ce yunabba'ul insan yawma idin bima qaddama wa akhar duk abin da dan adam yi na aiki da abin da idin kirtar da shi sai an bashi labari amma Allah sai ya ce balal insanu ala nafsihi walau alqama azira ko da ka ta kawo uzuri uzuri in ana maganan aikin addinin abubuwa sun ma yawa baka da lokaci to shi kenan balin insanu ala yi basira sai ka fi kowa sanin kanka idan dan gaba gaba ne sai wajen aikin alherin ka sani in dan tsakiya tsakiya ne ma ka sani in dan baya baya ne kai ka sani ka fi kowa ainihin wato sani da haka Allah ta'ala ya faɗa yake cewa idan sama'un fatara idan sama ta tsatsage wa idan kawakibun tafara in taurari suka wawwatsi. wa biharu fujjirat sannan wa biharu fujjirat wa idal bu'thirat in kabarbara aka tayar da waɗanda ke ciki sai yace alimat nafsun ma qaddamat wa akharat lokacin rai za ta san abin da ta gabatar da abin da ke dinkiri sannan haka Allah ta'ala yake cewa kalla idan dukkatil ardu idan aka nike ƙasa nikewa waja a rabbuka wal malaku Allah ta'ala ya zo da mala'iku sahu sahu irin wa'annan sifofin ne za ka ga wasu na bata ma kansu lokaci wajen tawili da wahala an fahimta yi E, eh, sai a ce al'amarin Allah dai ya zo amma ba Allah ba za a ce Allah zai zo sai a kawo wasu abubuwa a ta wasu tawili Allah ya shirye da mu waji a yawma idan bi jahannam za a zo da jahannama a ranar Allah ya ce yawma idan ya tazakkaru al-insanu wa anna lahu dhikra ranar ne mutum zai tana to ta ko ka tana a ranar tana za ta yi ma amfani saboda za ka ga jahannama ƙini da mudu yadda ka san idan an gama azumi ana jibiran ran sallah za ka dinga ganin ma an ɗauko sa an yi cikin gari da shi an ɗauro igiya gaba igiya a baya ana a gafara to haka ranar za ka ga jahannama mala'iku sun ɗauko ta na ta da linzami dubu saba'in kowane linzami mala'ika dubu saba'in na rike da ita an yi taga taga an dimfaro filin alkiyama to da ka ga wannan bala'in tun da ran da ka ba daga aka bude maka fayila ko shekara nawa kai a duniya sai ka tana ko me ya fara a rayuwarka to in ka riga ka tana baka riga ka aikin alheri ba a lokacin to ta ya tana na ko zai maka amfani ga wannan lokacin ne Allah ya ce ya kula mutum zai ci ya laita ni qaddamtu li hayati idan ka gabatarwa da kanka aikin alheri to mutum su yayi da na sani idan ma a ci ya ƙara aikin alheri in mutum bai yi ba to sai yayi da ya sani ina ma a ce yayi shine ya kulu ya laita ni kaddam li hayati na haka ake cewa da wanda ya bi Allah da wanda bai bi gobe alkiyama kowa sai yayi da na sani amma wanda ya da na ya bi Allah da na sanin sana da sauki dan shi zai da na sani ne ina ma a ce ya ƙara kaga shi na shiga matsala da sauki amma wanda bai yi ba zai yi da na sanin ina ma a ce yayi to kuma babu lokacin da zai shi yasa Ali bin Abi Talib yake faɗa yake cewa fa innal yawma amalu wa gadan hisabu yau aiki ake yi gobe sakamako ake riba dan haka ce ku kasance fa kunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya ku kasance ayyan lahira kar ku zaman ku ayyan ainuwa ku duniya Allah ta'ala ya samu dace dan haka mutum zai ci ya laita ni kaddamtu li hayati to shi yasa malamai suke fitarwa a ƙarƙashin wannan a cewa wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah ko mal abramun an ce yau ne za a ci gaba da neman taimako eh ni ban ma sani ba shi kwanakin da za a yi ba to amma tunda an samu sahau a nan an yi rafkanwa to za a yi mai ba mu sani ba kabiliyar ra'ayi ko ba adiyar ra'ayi an gane to saboda haka muna karatun nan za a ci gaba da zazzagayawa a shi asali daga kwana ɗaya ne zuwa kwana biyar asali gobe ya kamata a rufe neman taimakon da shi da ta yace amma tun da an dan samu rafkanwa mutane su haƙuri da na ɗauka ko ƙarshen wata za a ci gaba da yi a ƙara kwana biyu abin da aka tattala sai a bayar Allah kuma ya ba da ikon taimaka da haka ya zo a cikin hadisi أن الأبد إذا مات قال الناس ما خلف وقالت الملائكة ما قدم كان متوى وأن كبري سكوى تنبايك من كبري باك بني mai kabari eh, yana da wani gida a can ya eh, kawo wata motar sa a can yana da wata gona a can mutane ne ke tambayar mai kabari amma da an sa ka kabari su mala'iku tambaya suke mai ka gabatar na aiki ba ruwansu da abin da ka bari na haka al'imamu bukari bukhari da al'imamu nasa'i daga abdullahi annabi yake faɗa yake ta ayyukun malu warafihi a habbu ilaihi min mali waye a cikin ku ya fi son dukiyar magajin sama da tashi قال يا رسول الله ما منا من أحد إلا ماله أحب إليهم من وارثه ai ba wani a cikinmu kowa ya fi son dukiyar shi sama da ta magaje shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce musu ina laisa minkum min ahadin illa malu warathihi ahabbu ilayhi min malihi annabi ya ce ku dukan nan a cikin ku kowa ya fi son dukiyar magajen shi sama da tashi Ya ce maluka annabi ce dukiyar ka shine ma qaddamta abinda ka gabatarwa da kanka na aikin alheri wa wa rafika ma aktarta dukiyar da ka tafi gabari ba ta ka bace ta magana ce yanzu gashi nan an ce a ta taimaka ko mutum ya zo da naira dubu ɗari wajen nan sai a ce a taimaka sai ya ɗauko naira dubu ɗaya sai ya bayar saura nawa ba dubu tasa'in da tara ba to Allah ya kiyaye yanzu yadda ake motar kuja a ɗin nan mutuwa wani kaga ya ɗauki ledar ruwa zai sha ya ɗora a baki bai kai daga ya kurɓi ruwan ba kaga an zare ran sai mutum sai faɗi sai ya mutu yanzu dubu ɗayan da ya ɗauka ya bayar ita ce tashi ko dubu casa'in da tara dubu casa'in da tara ta waye ta baga dace ba tashi ba ce sannan matsala ta biyu idan Allah bai taimake ka ba waɗanda ka bar wa dukiyar musamman 'ya'ya ka musu karbiya ta kirki to duk kuma laifin da suka yi da dukiyar wallahi tallahi kuma kai ma kana da naka kamushin a ciki wannan shine matsala daga cikin ainihin wato matsaloli sannan Umar dan Khattabi annahu marra bi baqi'il gardaq ya wuce ta baqi'a fa qala sai ce assalamu alaikum ahli al-qubur amincin Allah ya tabbata gare ku ya ku mutanen da ke kwance a makabarta yace akbaru ma indana anna nisa'akum qad tazawwajna ya ce mu yanzu labarin da ke gurinmu matan da kuka mutu kuka bari wasu sun aure su wa dura kun suki na ya ce gidajen da kuka riga kuka mutu wasu sun zauna wa amwali kuma ƙar usman kuma dukiyar ku an riga an raba fa a ja ba ku sai wani mai magana koyayya sai an sa masa ya ce masu yabin al-khattab akbaru ma inda na annama wajen wajadnahu mu yanzu labarin da ke wajen mu shine da muka gabatar fa mun riga mun same shi wa ma anfaqnahu qad Abin da muka ciyar mun samu riba shi wa ma kallabnahu faqad khasarnahu da muka riga muka baro mun yi hasara shi da haka wani mai magana yake cewa qaddim li nafsika qabla al-maut salihan qaddim li nafsika qabla mautika salihan wa amal falaysa ila al-qulu'i sabili yace wai qaddim li nafsika ka gabatar wa da kanka aikin alheri kabla mautika salihan ka gabatar wa da kanka aikin alheri kafin ka mutu sai ce wa amal ka yi aiki falaisa ila ilal qulubi sabil sannan wani ya ƙara cewa yace qaddim linafsika tawbatan marju marjuwatan qabla al-mamat wa qabla hasb al-alsun da ka ka gabatar wa da kanka aikin alheri wanda ko qaddim linafsika tawbatan ka gabatarwa da kanka tuba wanda ake kaunan samun rahamar Allah subhanahu wa ta'ala gabanin mutuwa sannan gabanin a tsare harshenka lokacin da ba za ka iya ainihin wato magana ba sannan wani malami yake faɗa yake ta waladatka ik waladatka ummuka bakiyan wato a mahaifiyarka ta haife ka kana mai kuka wal qawmu hawlaka yadhaquna surura mutane sun jagaye ka suna mai suna farin ciki sanda ka zo duniya aka haife ka kai lokacin ka zo kana kuka ne yan uwanka da dangi da babanka da kowa su kuma farin ciki suke yi an haife ka sai ce fa'amal liyomin fa'amal liyomin takunu fihi ila kau fi yawmin mautuka zahikan wasu rura to kai aikin da a samu akasi ran da zaka bar duniya su suna ku kuma kai kuma farin ciki kake idan kai kuskure ran da zaka ta. su suna kuka kai kuma kana kuka to an samu matsala aka ce ran da ka zo duniya su suna farin ciki kana kuka to kai kokari ran da zaka batta in ɗan uwanka suna kuka kai kana farin ciki idan ba haka ba ko akwai ainihin wato matsala sannan wani ya ƙara cewa sabiq ila alkhair wa sabiq ila alkhair wa badir bi fa inna ma kallafaka ma ta'lam da haka yace kai gaugawa zuwa ga aikin alheri sannan kai tsere fa inna ma kalfaka mata ta'lam da abin da ka bari a bayan ka abin da ka sani wa qaddim kullum fa kullu mar'in ala alladhi qaddamahu yaqdam yace ka gabatar da alheri kowane mutum akan da ya wa da kansa zai ainihin wato gabatu sannan ya ce wa ahasin min hada kull abin da ya fi. yafi wannan gabaki ɗaya shine maganan abul atahiya da yake faɗa yake cewa isti'id bimalika fi hayatuka innama ya baka wa ra'aka muslimu aw Ya ce ista'id kai tattali bi malika da dukiyar da Allah ya baka fi hayatika a wannan rayuwar taka ta duniya yace inna ma ya baka wa ra'aka idan ka bar duniya ka tafi lahira wanda zai wanzu a bayanka muslimun dan da ka bari ko matar da zaka bari ko dai zama mutumin kirki a mufsidi ko ya zama mabannaci wa idza tarakta li mufsidin lam yubqihi wa aqu salahi qaliluhu yatazayyadu wa idza wa tarakta idan ka bari yace lil mufsid lam in ka tafi ka bar dukiya ga ɗan da yake mabannati ne ko ka bar ta ba zai masa amfani ma? sai ce wa aqus salahi qaliluhu yatazayyadu amma mutumin ɗan da za ka bari na kirki dukiya ka dan ma in ka bar masa sai ka ga Allah ta'ala ya masa amfani dan haka iyaye waɗanda Allah ya ba su dukiya babban abin da ya kamata su iya kokarin su wajen yi kashe ma 'ya'yansu kuɗi su karatu su zama mutanen kirki idan Allah ta'ala ya sa in ka mutu ka ban masa wani abu to shine abin zai amfane ka ya amfane shi amma in ka tafi ka bar ma ɗanka kuɗi ba ka ban masa tarbiyya ta kirki ba to za ka tafi duk abin da ka ban masa biyansa ba zai masa amfani ba kuma kai ma da ka tafi ka tafi lahira sai da cutuwa za ka yi ni na san mutane da dama a garuruwa da na kai da na yawo ka ga mutum ya mutu ya bar tarin gidaje da kadarori da ya mallaka amma wallahi yanzu ‘ya'yan wasu sun siyar gidajen da za su zo ma babu a gidajen haya sau da abinda aka riga aka bari ga baki daya to mutum da kawai yana ganin ga kuɗi ta gyaru fa kuɗi hani a mariya sau da aka zai ta kamfata ya ta ɗiba yana ganin ba za ta kare ba sai ran da izo ya dafa ya ga babu sannan ya gane cewa ya riga ya samu ainihin wato matsala da haka yi wa idan sata'ata fa kullu nafsika inda innal muwarritha nafsuhu lil musaddadi Allah ta'ala ya shirye da mu shi yasa yace inna ma bima na basir Allah madaukakin sarki dangane da abin da kuke aikatawa yana ainihin wato gani alimam imam Ibn Jarir al-Dabari yace wa hadha qabrun min Allah jalla sana'uhu lil na qatabuhum fi hadhihi da aya min al annahum wannan magana ce Allah ya yi da wanda ya da wannan ayar yace annahum mahama fa'alu min khairin wa sharrin sirran wa alaniya da abinda mutane suka aikata na sharri ko alheri a goye ko a bayyane to fa huwa basirun la yakfa alayhi minhu shay'un to Allah yana gani ganin da ba wani abu da yake boye masa shi yasa duk qur'ani kuma idan ka bi shi ka ga duk wata Allah aya da Allah in rufe ta da wani uslubi to wannan uslubin shine ya dace da ita shi yasa Allah sai ya rufe da ita da in in ga ya rufe da irin wannan uslubin na inna allaha bima ta'maluna basir to tahdidi da kashedi da gargadi da jan kunne yake cewa abinda fa aiki na aiki ba kakka dauka bai sani ba yana gani tunda kuma yace maka yana sana yana gani kakka dauka in kai tabargaza kai abinda za ka je lahira kana zuwa a ce eh wani ne eh malam na ta'ala ne eh ka zo lafiya to shi kenan to wuce a ina wallahi ba dole sai ka tsaya an dinga fada maka tambayoyi in kana so ka kalli kalaman takadiri ka je ko a nan duniya ka gani kaga yadda ake tambayoyin alatsi ne tun daga nan duniya kafin aje lahira Allah ta'ala ya sa mu dace Allah ya tsare mu kuma tsare mana ainihin wato imanin mu Allah madaukakin sarki ya mana tawfiki da haka a mutane za su yi hakuri insha Allah daga yau akwai mana da ragowar kamar minti 15 yanzu ko ko ali eh to da haka mala Abdurrahman zan baka minti 15 lalle kai kokari kai summarizing din abin da zaka faɗa wa mutane na wannan kulasan littafin aminci 15 tunda a matsayinka na malamin balaga ka san muna da al da kuma al-ijazu eh sai wayanda suka karɓi fom din mu suka cika to su dawo da shi dan Allah an gane ko baka sa hoto baka dawo da shi in ka cike ka sa namban wayan ka da shi da komai to a dawo mana da ainihin wato fom din Allah ta'ala ya sa mu dace zan yi kokari mu tsaya a nan Allah madaukakin sarki ya mana tawfiki assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh الله بسم الله الحمد لله ما كان من نعمة فمن الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله ويوري كتم من القوة كاتم سأل وغيره دام مكي دام تشمي مرحلة تاجيبه مكتش مرحلة تاجيبه إذا واتو كتاب التعليم تعلم بأمة كبيرة dan kowace mafala wanda ke a kitara da kuma haka abu na biyu shine watan wannan littafi na ta'ani ta'ani shi za a sa watan ɗalibi don ya san makama ta karatu ko shi ko wani littafi wanda yake mai magana irin sa wanda malami ya ga ya kuma su ga su inda ya fara da shi nan da aka makamantansu sai kuma tajmili mutum zai kuma kwakwalwa fara ya yi aljabariya to idan mutum na son takassu gefen tajmi daga baya zai lizinci shuhu na wani littafai musamman ma shuhu na al-muqaddimah tijariya kusan ba wani abu da mutum ke nema na yin tajmi ba ke na sai ma ala ta uku ma ala ta uku za ta kasance a wani ma wal ma'i wa qara wa'annan kalmomin da uku gefen ruba mutum zai fara da kitabun su wannan littafin na sai kuma al-bawda wannan duk zai mun kwana suna kan amfani da wani ita amma dai mutum ya yi kaga wanda yake malamin aƙida a eh, akwai abubuwan shawara amma ne akan yi karanta sai kuma alƙaƙi da musamman wanda ake shima a da maku sai kuma asiriya ta alfazaji wanda ibn mahiyyi mun tahmid sai kuma alƙaƙi da mahiyya ta wuce sai kuma daliya wanda aka yi ta abinci sai kuma shawarar da ya jari abinda ke kuma sai kuma makama a kan ayi to wannan shi ne noman tsari amma idan mutum na kuma yayi tafasu gefe noma to an yi tsari wata littafai a nan bayan wata littafai da aka tafi an ta sassa da ta littafai irin su ta ta ما لا يمكن أن يكون أبدا وأتى تدين الورقات بقى كل مكان للي تدين الورقات ويكتب نسخة داخل الورقات تدين الورقات ما أبدا نقول ويكون كل ما يأخذ جنب الشيء أنا أقول له أنا إني يوم أكون ما جميعك أجنك وأبواب الأحلة والبلمة يوصف من الأسابق ما أزدحني كنت دموع على ما يكون يسجد من كل مجيء أقول له أبدا sannan kuma irin su alkan mustami shi wani alkan mustami yana iya daga cikin littafai na da yake malam da gudan shi ba da yake gudun ba shi ba amma yana iya daga ciki shi wani littafin akwai loga da yawa a ciki wata kafida ce kuma sai wani Kodo ya yi kafida yawa a nan kuma kullum ya ce wani abu inda ta haka ni Muhammad na kan ne ku diddigata yawan da adadin shekaru na Nabi sallallahu alaihi wasallam to ni shi sani kuma ta nemi ta kafida shi ma adadin shekarun ka dama shekarun ka shekarun shi ma tun da uku ne da lokacin shekara wannan ko ce zuwa ce ya wannan akida tana zuba sosai za ka ji wasu suka yana su sani ne a من يميم وسمسم عميم تميم كل كلام عقيق عقيق أهل الألم الحين ده ما كان بس بشيء من الأجداء وصف مبنى الأرض to daga nan sai mutum da kirci dawawi na lura na da kuma na yanzu kuma ya yi ta mufala a ma'ajin da kuma alkawani musamman ma alkamun su mutum na kai a bai mutum shi ne kamun mafi girma sai dai kuma nahu mutum zai alkawaniya ya nufa da yawa ya farko nada ya yi kuma alfirkin mada amma dai ba yake cewa shi ya fi ganin sai fara da annabin ba saboda annabin ba ya kawo ɗaya karatun sosai sun ake mutum ya fuskantar sun da rahu to wanda ke kan tafafus akwai wasu wata da tafiya da aka sata kamar wakil da yawa wani littafi a tsarin da yawa wanda suka halarci daular da muka gabatar da ni da kusurani da sun kawo da littafi na ɗan karatu wanda wakil da yawa mutum ya fara da ita sai kuma akwai lafin al'ummiya da ya yi ba al'ummiya da ita akwai kuma sashi na al'ummiya kan al'ummiya sai ne mutum muhimmanci musamman gefe da yawa idan ya da yawa ta gaba ɗaya da misalan sai kuma shuhur zahar sai ya yi shi bayan kafar wadda sannan akwai alfiyar farida ta suyi sai ka da alfiyar mali sai alkafiya bayan alfarida bayan sai albahar muhit albahar muhit na shirin kogiri littafi ne wanda yake wato lokacin da ake ta alfiyar mali alfiyar mali shi wannan littafi ne wanda ke da baiti dubu hudu da ɗari hudu gefen aka shirin kogiri ya yi to daga nan sai ya wasa ya yi ta mukala a shuhu na mutum malikin da hawashin na da kuma alkitar da mutum da wani sai dai turfaku mutum ya lami tura fa'al ya yi lami tura asma wani mutum ya jama'a ne ya taɓa gwada mutum nan sai a shi kuma wasu na shirin kodu wanda gane ne ya ce kamata da sai fara da nubar da kofiya saboda ya fi sauki kafin da lami tura fa'al to idan na so ya tafasu sai ya haɗa da irin su tafiye da ilmi mutum jina a rawa da rawa sai kuma ya lizinci wasu littattafai irin su sharhin dan mai kyauta wanda ya yi kan alshifin wa kai wani wani da aka yi hashen makogoyi da kuma doktor muhammad kwari sharhin sa da ya yi kan alshifin wa kai da kuma shuru da malamai suka wa alkashi da shafi a ranar misali sai mahala ta hudu mahala ta hudu shine alfikihu da kuma usulul fiqh da kuma alqawaid da fiqhiyya muna kallon fiqh cikin kowa ya san tsari da ake cikin jirgin al'adar da zuhiya mu je ga usul fiqh usul fiqh sai mu kai alwara ya yi khulafa usul na karin komai sai a cikin usul tabbatar komai idan yana son yin tafakkur duk da kullum ba ya ce shi yana ga zai eh, kawo da al'usul min ilmin usul na rufin saboda yana da sauki sosai sanin mutum ya zuga alwara to idan mutum yana son yin tafakkur bayan kula da usul bayan da sai a kawo misali na alimam suyuti an da gama sai mawar da su'ud ita ma an fiye da daga nan sai rubuci wato shuhu na alkauka misali da kuma wato shuhu na mawar da musamman ba na kudu da na shugunu wanda shuhu da su ne shuhu ta mafi kyau wanda ɗaya daga cikin su ne na wannan malamin kuma na shi ne a ba ta kowane wannan a ah, mahmud da yin shirkiyya shi alkawajin shirkiyya jesu alkawajin shirkiyya ana yin wanda littafi na alman musa'adi wanda shi shi alkawajin shirkiyya wannan nufin amma dai mun lalai bayanin cewa gaskiya shi da yin ta ba shi ya saboda shi ya gina shi ne kan mazhabi na hanayi shi yanzu musa ya yi shi ne kan mazhabi na hanabi a a kuma ta yi ya ne kawai wanda ya ke mazhabi na anarkiya sun shi a nan hankali a nan wajen da haka akwai wani ne koji zuwa hankali na alwani sayidi ko kuma annan da kuma hafi na nan zo su ake daga nan sun ce zo ma halaka biyan albalaba da al'aru da almanku yadda balaba da sai su da ruwa da kafin a zuwa musulun nauyi na imam da akwai sai ya uqudu guman an fiye kai da mamakon ne yawon idan yana so ya tafassu sai ya hada da aljawar mutum bayan ka sai ya urumu balawa na almaraju ɗaya ne daga cikin malaman azhar shekul azhar ne a wancan lokacin to ne uqudu guman sai ya lizinci shiro na jawar mutum da uqudu guman musamman shirin al-mushi gefen sai da da sai kuma ya yi zama zaha yi zama zaha kusan shi na alhaji mun da yake kuriya amma dai yana da nauyi sosai ba shi kuma ta ɗaya fawa su shi ta mutane da barkan sun ta ilimin awa sai ya yi fasu da kai su ba shi wanda nan goma ce ta shi ko kogoyi idan yana son ka fasu bayan fasu da kai shi waji sai ya karanta alwajibul jami'i fi ilmin khalil wata alfiya ce guda kasar da akwai a wani ilimi wani babban malami muhaddisi ne masani ibn al-awun an shi shaykh ta'ala shi ya rubuta to yana kan tafasu ne wal alfiya kuma ya karanta ya nufi hashiya ta jamal huri da kuma ni ke na da nawa ita wannan mutum a kashe rukuri ne suna kashe kai da kawo sai ya ce almanku ya ce almanku na ɗan wata magana kan cewa mutane suna ta hau kuma da suna sokewa suna cewa ba a mantuku za a mantuku amma gaskiya zance ana mantuku mantuki ba a zufa amma dole ka karanta mantiki idan ba ka karanta mantiki ba akwai wasu qadaya na aqida da usul fiqh ba za ka karanta su yanzu da zaka so amilan mu'minin na sahaba tari da makamantansu idan ana magana a kai na fawari da makamantan ahlul kira ahlul ahwal bid'a idan ba ka da al-mantiq ba ka fahimta wasu aqidi nasu saboda zama sun gina sun gina sun alama al-mantiq wa al-falsafa wa ilmi al-jadal wa ilmi al-jadal wa ilmi al-kalam mun ga dan haka dole kai al-mantiq amma dai ka azo ka shi ko shi ku tsara mutum ya ta za ka tabbata cewa matan mantiki da rahar asariya ta shi ku tsara mutum ya ta za ka tabbata da cewa wannan matan mantiki zuciyar ba a yi shi dole a karanta shi in ba ka mutum da zai fahimci usulul fiqh ba ba zai fahimci wasu qabayan aqida amma duk da muke ya zo gefen mantiki ya kan as-sunnah an-nawawi fi ilmi al-mantiq wata manzuma ce ta alimamu a akwai idan mutum ya karanta sai ta ce ta shi sai a aqida mutum ya karanta wannan nan da a ausu mawani mutum a kai da kuma annabi kai rawani sai karanta wannan tafka abin da sai da kai wannan littafin ba dan suna nan wani a'a saboda aqidu malamai sun mutu aqidu da yawa amma aqida mafi dauka a duniya ita ce aqida ta a gidan sunan da aqida ta ibnu abi zaid al-khayrawani كويس أنا مسجد ممكن يتخيل تجارة المسجد العباد من مكتبة مدينة تابعة مسجد ده مكتبة كويس أنا مسجد sai kuma al'aqidar sahawi ba littafai masu kyau kamar wa'annan littafai to amma abin da sanin a nazarci wannan nazmi da nan musu saboda nazmi ya saukin har da cewa nazmi aka saka ta ba kuma saka ta al'aqidar sahawiya malamai sun ta amfani na al'adina da malamai sun ta amfani bayanin cewa ما لا يعني الفاظ وإلا أهل السنة والجماعة بات أمفاني لسه إن سلفة من القديم لما كنا نفسه سوى تابع أمفاني لسوا كل نظر نظري بي أمفاني لسوا فنيا في الوراء بنانا أسوا دماء ونفسه دقنا إذا أنا كل من تخطف جيس عقيدة إيه دقنا إيه ورنا نظر مدان كثير كتاب التوحيد نمحمد الله الوهاب كل يأيي إذا أنا كنت تخطف سيروا لا تبقى أبي زيد لشروط لا نقيضة الطحوية مسمى ما شيخ ابن أبي العز في شيخ الشيخ من الجو دنيا ما شيخ كرافته الجامعة الإسلامية من الخمسة كان بشكل الشروط لا الوقتية لا نقيضة الخمسة في مرحلة تبقي علم الحديث في مرحلة كم الدولية كم المصدر وغيره كم الحديث الإرادي وانا كل شيء إلينا كان تخصص بأن يكون لها نخبة الفكرة تا الحاج بن حجر الاسقلاني هو كان تنظم تا دا الصنعاني سنة أصل السكر في الصهر وهو من العراقي يلا في السيوطي وندا وندا إذا ما كنا الرأس مسجلة وأن الإسلامي كنا بك ناكا الناس إذا كنا سوسي ونمي يلا نمي يوسف وأن آه، نعم sai wani bincin shi wo na alfiyar da ya hasu da alfiyar su yi da kasayi da kuma kuttafi na alfiyar da magana sai kuma na gefen hadisi dama kun san tsarin da ake bi gefen hadisi ma da bi bai shi ko to gefen hadisi dai kun san tsarin da ake bi a matsayin sunna so idan yana son ya tafassus zai rubuci shuhu na asuna sunan din da ba da shuhu ne musamman ma su bari sai ya rufa a sunan kuma wani bai hafi da musnadin al-imam ahmad wanda shi ne kungi mafi girma na bisan hadisi sai kuma sauran misali da ma'ajin da al-mustakhraja sun kana al-mustakhraja kamar da na da wasani da makamantansu an ce lokaci ya cikin sai ma ta da ta takwas ma ta bakwai fara da ne a takaice to sai kuma ma ta takwas shi kuma ne mutum da na ta idan mutum na son kafa zauna kan ta na sai kuma a tafsiri mutum ya a jalalai da malami yana da kyau mutum san jalalai da malami idan na san tafassus sai kansa da yawa ta wuri bayan sai rikinci a kasashe su kokuri suka sha na imam da makwai saboda kan balaga ta alƙur'ani a kwallari ka sai saboda kan hadisai al'adun cikin limanin da yawan kawai shi ma saboda sanin arabiya ta alƙur'ani haka nan sauran kasashe sai dai su kai ita ce mahala ta goma sai mutum ya karanta a shafi'iyya amma dai kan ce ko shi mutum ya fara yin hidayatul murid ila waya ta abi sa'id saboda ita wato wani ce kawai ma da ne bayani wani shekul makarar maqalat musulmiya na babba ya zo ya kafida ya yi ta ne kawai wannan shafi'iyya da kuma ta sai a yi shafi'iyya amma wani kawai ya bayani ya ce to idan mutum ya yi wani shi na hidayatul murid ya gane wani ita ce umar kiyama da ta iya wurin ta zauna ba duka nufi a za su mafi to daga nufin mutum shafuliya ya yi su addu'a na imam jazari to wannan su za ku baka wato mu ina imu ma guda goma sha bakwai wanda duk wanda ya insha Allah ne a iya cewa ya zama ne ni kina mai faɗi dai ana ana sai ba zan ma kai ba dan ku ga ina kazo ruwa ko da kayan gaba fa subhanallahi wa bihamdihi nashhadu an la